Yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 25.31 da kuma mita 41. ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niya FM. ko kuma kai tsaye a shafinmu na Facebook Live ko kuma a fada yanar gizon mu ta VOA Hausa.com masu gabatarwa. Maryam Bashir Bugaje. Safina Tusa da Sodangi. Sai kuma ni Usman Ahmad. Masu sauraro a yau Laraba goma ga watan Mayan shekarar 2017 za mu tattauna ne game da alfanu ko rashinsa a maganar jinkirta kasafin kuɗi a ƙasa ko kuma aiwatar da kasafin a kan lokaci. Ta inda za mu ɗauki misali da kasafin kuɗin Najeriya da ke gaban majalisar ƙasa. Ko yaya 'yan Najeriya ke kallon labarin kasafin kuɗin na shekarar 2017? zuwa da kuma wanke sa rashin jituwa tsakanin majalisa da kuma wajen zartarwa da kuma talakawa da ma kasa ga baki ɗaya. Har na fara ganin cewa kamar wata matsalar za ta ƙara kawo kai kenan. Kar abin da ya faru bara ya sake faruwa. Abin da ya faru ko ba komai bane illa an samu cushe a cikin wannan kasafin kuɗi inda aka samu matsaloli har da ya kai aka suka dakatar da wani ɗan majalisa a cikin su Dan iya ma ya kasa yin shiru da suka haɗu da aminin sa Isa Lawal Ikara. gaskiyar magana fa ana fama da talaucin da ya sa mutane ke ta ƙorafi gashi kuma 'yan majalisar kasar sun ƙara wa ƙarewar ƙarfan fanar mu ƙarfi shi yasa ma wasu 'yan ƙasar ke ta cewa gaskiyar magana 'yan majalisar nan ba su da kyakkyawan nufi to bahaushe ma dai cewa ya ji daɗin shan inuwar gemu bai kai mu makogwaro ba mm. to sai kuma tattaunawar da zamu bayan mun ji da wa'annan abubuwa da wani mai fashin baki akan tattalin arziki wato abubakar ali don jin illa da kuma alfanun jinkiri ko kuma hanzarta kasafin kuɗi musamman a irin mu da al'umma ke cikin halin hannu baka hannu ƙwarya maryam za kuma mu muku amsoshin tambayar da muka yi muku a shafin facebook da twitter yanzu ga amsoshin wasunku game da yadda kuke kallon maganar kasafin kuɗi a Najeriya. Sakon farko daga Shehu Adamu Rijau ya ce hakika wannan kasafin kuɗi kasafin kuɗi ne da ɗimbin al'umma suka kallafa rai kuma suke fata a kansa. gani yadda tara matsaloli suka tattara suka taru suka yi wa al'umma katutu. Saboda haka muna fatan majalisar za ta gaggauta amincewa da kasafin kuɗin gobe Alhamis kamar yadda suka yi alkawali. kuma da fata idan an amince da shi din talakawa za su gani a ƙasa ba wai su gani kaɗai a rubuce ba ko kuma su ji ana faɗa domin yawancin kasafin kuɗi a Najeriya kamar tatsuniya ce ya wuto shu ya wuce sha. sai ahmad suleiman bajoga ya ce assalam yau da gobe a gaskiya mu talakawan najeriya babu wanda muke ganin suna kawo mana cikas kan wannan kasafin kuɗi kamar wannan bangare na majalisa ita wannan majalisa ta zama tamkar mai warware tuƙa ne da gwamnatin shugaba muhammadu buhari ke yi in dai haka za a ci gaba da yi to ko shakka babu shugaba buhari zai gama mulkin sani ba tare da talakawa sun gani a ƙasa ba sai sadu sa'idu daura ya ce yau da gobe kare ya ce idan ana biki a gidansu ya gani a ƙasa mu ra'ayinmu ga wannan kasafin kuɗin da ke gaban majalisa allah ya sa al'ummar najeriya su gani a ƙasa hmm. musamman a daidai wannan lokacin na aljannar waina sama zafi kasa zafi sai abubakar sadiq belel ya ce yau da gobe ni dai ban ga amfanin kasafin kuɗin da ake yi a najeriya ba duba da yadda kullum idan shugaban ƙasa ya gabatar da kasafin kuɗi to sai 'yan majalisa sun tafka cin hanci a kai allah dai ya kyauta amin Sai Umar Adamu Katagume ce yau da gobe mu dai talakawan Najeriya fatan mu game da kasafin kudin Najeriya na shekara ta 2017 shine daga cikin kasafin kudin a baiwa matasa fifiko wajen samarwa matasan aikin yi da fatan kwalliya za ta biya kudin sabulu kan wannan ra'ayi nawa ku tashi lafiya. Sai Usman Shiti Mahuta ya ce ba komai yake janyo tsaiko wajen aiwatar da kasafin kudi na 2017 da ke gaban majalisar dokokin Najeriya ba sai illa rashin kishi irin na 'yan majalisunmu kuma hakan ba baya rasa nasaba da yadda shugaba Buhari ya hana su yin wadaƙa da dukiyar talakawa. sai baban sadiq malamawa kutama ya ce yau da gobe masu shirin matasa mai farin jini mu fa har yanzu kasafin kuɗi a najeriya talaka bai san ana yi ba domin shekarar 2016 haka ya wuce muna cikin kunci da talauci na rayuwa kuma bai amfana mana komai ba haƙiƙa yanzu ma sai dai mu yi fatan alkhairi amma ban yi tunanin za su yi kasafin kuɗin yadda ya kamata ba balantana talaka ya samu saukin rayuwa ku tashi lafiya sai adamu isa yan takori allah ya sa na faɗi sunan da Idi ya ce ya kamata majalisa su gaggauta sakin su ga bangaren zartarwa domin a saka masa hannu a ci gaba da aiwatar da ayyuka a ƙasa baki ɗaya. sai adamu musa faga ya ce salam yau da gobe a gaskiya ana nawa tunanin bai kamata a ce kasafin kuɗi na shekara a ce sai a watan biyar zuwa watan shida zai fara aiki ba ina kira ga gwamnati in har dan talaka ake yi to a kammala a watan janairu ya fara aiki sai hafiz sani murabus attajiri ya ce mu dai fatan mu allah ya tabbatar da alherin da ke cikin wannan kasafi allah ka dawo da buhari gida lafiya talaka ya amfana sai dauda musa ba rigima dan dume ya ce salam yau da gobe don allah ku gaya wa 'yan majalisu da su dubi talakawa da idan rahama a wajen kasafin kuɗin bana domin talakan najeriya yana cikin mawuyacin hali sai baffa haruna bajoka ya ce gaskiya wannan kasafin kuɗi na shekarar 2017 yana cike da rudani da cece kuce wanda a tarihin najeriya ba a taɓa yin irin shi ba don haka mu dai talakawa burinmu shine kasafin ya zama sillar samun sauƙin rayuwarmu ta yadda za mu yi walwala sai aminu kano mai da garko ya ce tabbas mu al'ummar najeriya a kullum burin mu baya wuce mu ga tattalin arzikin najeriya ya farfado hakan kuma zai faru ne idan aka yi kasafin kuɗin bana cikin hikima don haka muna kira ga majalisa da ta tsaya tsayin daka don yin nazari da tunani akan yadda kasafin zai gudana a bana sai muhammad mutawakil jumar galadima ya ce ra'ayina shine duk da turka-turkar da aka yi ta yi kafin aiwatar da kasafin kuɗin allah ya sa hakan ya haifar da ɗa ido allah ya sa aiwatar da duk abin da aka yi domin sa ya baiwa shugaban kasar mu lafiya. To sai kuma mu leƙa shafinmu na Twitter at Hajj Shehu underscore online ya ce ina fatar wannan kasafin kuɗi ya zama alkhairi ga talakan Najeriya a gobe. Sai sa kgk ya ce muna da cikakkiyar fata mai kyau a kasafin kuɗin 2017. Sai at Abba Dambam ya ce yau da gobe fatan shine al'ummar Najeriya su gani a ƙasa musamman wajen kawo ƙarshen mawuyacin halin da talakawa ke ciki. Sai daga ƙarshe baban Sadiq 16 ya ce hakika ina tsoron 'yan majalisar mu domin matuƙar suka gaba wani abu za su samu ba to ana iya yin irin ta jiya a kasafin kuɗin. To mun gode, a ci gaba da turo mana da saƙonni. Bayan amsoshin tambayar da muka karanto, wakilinmu Nasir Adamu El Hikaya ya jiyo mana ta bakin wasu matasa akan kasafin kuɗin Najeriya a wannan shekarar ta shekarar 2017. ina tare da wasu malamai da a gurguje za su bayyana mana ra'ayoyinsu kan kasafin kudin najeriya wanda majalisar dattawa ta kammala aikinsa kuma alhamis din nan za ta amince da shi don turawa fadar shugaban kasa a sanya hannu a da yiwuwar fara amfani da shi malami na farko sunan suna saifullahi umar kira a wannan kuduri gaskiya muna addu'a ubangiji ta ya sa kada irin abin da aka shekara ta wuce domin shekarar da ya gabata an zo da budget kuma an ƙara maida shi ya kara dawo ka ƙara maidawa to muna addu'a wannan Allah ya sa an yi kenan domin zuwa da komawan ke sa rashin jituwa tsakanin majalisa da kuma wajen zartarwa da kuma talakawa da ma kasa ga baki ɗaya ya kasance babu jituwa na cece kuce sunana Sabitu Garba Mustapha ni da a yanda na fara tunani har na fara ganin cewa kamar wata matsala za ta ƙara kawo kai kenan to amma ya zuwa yanzu tunda Allah ubangiji ya sa har ma sun meka muna fatan za a aiki a kai kuma yan ƙasa za su gani a ƙasa sunana idris bilal ra'ayina akan wannan kasafin kuɗi da majalisa suka mika shine fata ne mai kyau da kuma zan iya cewa sun yi abu mai kyau to amma abin da ake gudu shine kar abin da ya faru bara ya sake faruwa abin da ya faru ko ba komai bane illa an samu cushe da kuma a cikin wannan kasafin kuɗi inda aka samu matsaloli har da ya kai aka suka dakatar da wani dan majalisa a cikin su to muna fatan haka ba zai sake faruwa ba domin talakawa sun zuba musu ido a karo na biyu domin a ga me zai faru kuma da fatan wannan kasafin kuɗi zai fi na bara muhimmanci da kuma karɓuwa a idan talakawa sai hula na kamar baka kammala maganar ka ta ɗazu ba kana da wata wani ƙarin bayani ne ni kiran da nake ga mataimakin shugaban kasa da ya tsaya ya zama mai ya zama jajirtacce akan aikin sa kamar da shugaban ƙasa yake yi a wancan lokacin na bincike ga dukkan gano kurakurai da inda ke da gyara a iya gyarawa saboda kar a samu matsalolin da aka samu irin wancan lokacin sabitu kai ma na kamar kana da ƙarin haske e ƙarin hasken da nake da shi tun da zuwa yanzu allah ubangiji ya sa shugaban kwamiti na kasafin kuɗi ya meƙa zuwa ga majalisa to muna fatan bayan ita majalisa ɗin ta kai ga ɗaukan matsaya akan haka an meka shi ga fadar shugaban ƙasa ya zamanto cewar an yi bincike akan shi na daidai gwargwadon haƙiƙa ba tare da an sami tsaurarawa ba ta yadda za a iya sakin waɗannan ayyuka da kuɗaɗen da za su tafiyar da su cikin lokaci domin 'yan ƙasa irin yawan koke-koken nan da suke na matsin tattalin arziki da ake gani wala Allah ba mamaki ta dalilin hakan abubuwan kasa za su iya dawowa su ta yadda ya kamata. Sannan kuma mu yan kasa muna fatan wato wannan kwafi na kasafin kuɗi da aka kai a tun farko muna kira ga shugaba fadar gwamnatin kasa akan ayi duba na hakikatin akan kwafi ɗin kar daga bisani kuma bayan al'amura sun yi nisa mu dawo mu fara jin cewar ai wannan kasafin kuɗin ba shine na hakikatan din ba. Ra'ayina kuma a gaba shine ya kamata wannan kasafin kuɗi ya kasance za a yi amfani amfani da shi domin a samarwa musamman matasa da su ne kashin bayan wannan kafa gwamnatin a baya an yi kirkiro yan fawa to amma duk da haka ba talakawa suna korafi da wannan yan fawa domin har yanzu ba su ga wani fawa a jikinsu ba so ya kamata a yi amfani da wannan dama a sake kirkiro da wasu ayyuka da su ma za su amfana sannan kuma kirana na karshe shine ya kamata shi kamar yadda abokan su suka bayyana ra'ayinsu shi mataimakin shugaban kasa ko mukaddashi ya yi tsatsen sosai domin ni da na ji ma cewar daga tafiyan shugaba buhari har maza sun su su an gama an so a gama kasafin kuɗin ko tantance ta to ya kamata a sake taka tsantsan domin ni ina ga akwai wani abu a ƙasa da suka suke kokarin ah, boyewa tun da dama lokacin da shi mai gayya mai aiki yana nan an yi wannan cushe to yanzu kuma da baya nan abin da ya fi cushe ma ina ga za iya saboda haka oshin bajo ya yi taka tsantsan ya duba ta da kyau kafin ya sanya hannu. Ba in kana da shi ana tare da kai in ba ka da shi ba mai shawara da kai malam ifan Allah talaka bawan Allah bawan Allah kana da shi to sai mu ci Allah da rufa mana asiri amin amin amin to kasafin kuɗin fa Najeriya da muka ta tago magana a kansa har yanzu a kan shi muke wanda kuma Maryam da Safinatu kun karanto mana sakonni mm. ra'ayoyin mutane Elhika ya aiko mana da muryoyin wasu wanda su ma sun tofa albarkacin bakin su to kuma a hakan za mu tafi domin kuwa kin san dan iya ma fa mm, eh dan eh, iya ce shi ma ba za a bar shi a baya ba domin ya haɗu da Isa Lawal na Ikara inda ya ce shi ma fa yana da sako a magana kasafin kuɗin Najeriya a zaure yau na iske ɗan iya ya yaƙe ƙyauren gidan shi ko in ce murfi yana gani na ya fito yana faɗin yau fa garin akwai zafi na ce ni kuwa ka ga yankin mu garin ya yi daɗi saboda mun samu yayyafi wasu ɓangarorin ma an ce ruwa suka sha kamar da bakin ƙwarya saboda ya ciccika kududdufi ya ce ai zafin ne na ikaraban da na jiki ma fa akwai nagari wanda ke neman tallafi don gaskiyar magana fa ana fama da talaucin da ya samu mutane ke ta korafi gashi kuma 'yan majalisar kasar sun kara wa karewar karfan fanar mu saboda yadda suka dinga jan kafa wajen amincewa da wannan kasafi shi yasa ma wasu 'yan kasar ke ta cewa gaskiyar magana 'yan majalisar nan ba su da kyakkyawan nufi don kuwa jinkirin amincewa da kasafin kasan ka iya jefa rayuwar 'yan kasar cikin tsanani irin na masu zaman gidan wakafi na ce gaskiya ne dan iya jan kafa kan jefa hannu cikin kasa su fifa ka iya durkusar da ƙasa kuɗin da ya kamata su dinga kara kaina da kai komo a hannun mutane kuma su yi nisa ta shin tattalar tattalin arzikin ƙasa kuma ya na ƙasa saboda na ji masana tattalin arziki kan ce sai da kasafi ne kuɗi kan kutsa sa sa sa sa 'yan kwangila da 'yan kasuwa ma su samu su murmusa tattalin arzikin ƙasa kuma ya bunƙasa amma sai aka yi rashin sa'a idan maganar kasafin ƙasar mu ta zo sai a jefa siyasa saboda yadda aka saba mai da kasafin kuɗin rijiyar yasa ta yadda kowa kan jefa hannun shi yayi ta wawusa shi kuma yanzu an samu sauyin gwamnatin da ta ce a gaskiyar magana yanzu fa babu batun wasa dan ya ce to na ikar sai mu ce Allah dai ya sa shi gabannin mu rankata kafatanin su su lura cewa duk wani jinkirin jirge kasafi fa kasar kawai ake kwara don da ai sai an saki kasafi ne zaka ga 'yan ƙasa na ta hada-hada da naira har ma masana tsarkake tsamin tsaro sun ce kasafi kan sa a kwantar da duk wata ƙura ta yadda babu sauran kai wa juna bara don haka dai dole mai kira ga ɗaukacin masu ruwa da tsaki su yi gyara Bangaren gwamnati da shi ne ke shirya kasafi ya ɗauki azama tun da wuri ya fara su kuma 'yan majalisa su gaggauta duba kasafin musamman ma dai yadda aka tsara da sun yi dukkan gyare-gyare suka gamsu kawai sai su amince babu wani jira alabashi ƙasar ƙasar ta samu ci gaba da bunƙasar da za mu tsere wa dukkanin wata lalura. kai tsaye ta waya muna tare da abubakar ali mai fashin baki akan al'amuran da suka shafi tattalin arziki a najeriya salamu alaikum malabakar alaikum salam barka da zuwa salamu alaikum Barka Maryam ko Safinatu. Eh duk ga sai mun tare. <laughs> Ban gama dariya dan iya ba har yanzu. Oh eh dan iya to ya ya taba kai kenan kai ma ka ji shi. Har yanzu ban gama dariya ba. <laughs> Me ya ji hankalinka a maganar da yayi? dariyan da ya bani? Mm. Da yake cewa talauci yayi yawa. Mm. talaka kuma yana cikin halin kakani kayi ana ruwa bai ga ruwan ba. ba. Mm. An ce kariya ana biki. Yau ba har yanzu ban ga wanda abin da zai cece shi ba a cikin wannan kasafin da aka yi. Eh. Mm. To a yawwa bari mu shiga ma maganar da za mu shiga da kai kenan yanzu nan kai tsaye. <laughs> Yawwa da farko me a takaice menene kasafin kuɗi? A takaice. Kasafin kuɗi shine wato a tattalin arzikin ƙasa. Mm. kudaden da za a samu ko ta hannun shiga ko yadda tattalin arzikin kasa dai yadda za a tara kuma a zo a zauna a lissafa da me da me da me ake bukata a yi mm. kan aikin manyan ayyuka ne albashin da za a biya ne da abubuwan da za a yi mm. to shine idan aka zo aka zauna aka yi wannan tsarin nan ba kuma lalle ba ne zamanto kudaden nan suna hannu Mm. za ka kai budget akan kudin da ma baya hannunka amma kana tsamanin kudin zai zo ya shiga mm. Mm. saboda haka za ka ka zauna ka yi tsari ka yi lissafi lokaci kaza zan yi kaza kaza ya zo zan yi kaza kaza ya zo zan yi kaza mai yiwuwa ka samu wannan kudin mai yiwuwa kuma ba za ka samu kudin ba mai yiwuwa ka je ka ci bashi ka aiwatar da wannan abin zumman cewa za ka ya kana da iko karfin da za ka ya ka biya wannan bashi Eh, ko a gida budget ɗaya ne a makaranta a ƙasa budget ɗaya a dunkule dai hmm. shine wato eh, kasafi kenan. Eh, to na Najeriya din nan wani shimfiɗa za ka yi mana kaga dai yanda tun daga bara ake ta samun tsalle ko badakalar kaga an ce an yi nan da shi a'a ya hmm. faɗo nan a'a an rage can a'a an ƙara nan kamar yanzu wannan na bana ko Maryam hmm. an shigar da kusan nawa. yanzu a shi Muhammadu Buhari eh, ba ya ba da triliyan naira eh, bakwai ko? Eh, bakwai da dubu. Bakwai da dubu a biliyan dari ina ji dari da dari hudu da arba'in da ashirin da tara. Su kuma suka tsara biliyan dari da arba'in da hudu a tsarin da suka yi. Mm. To, to, to, to gashi kuma ana ta magana akwai delay wato ɓata lokaci akwai da farko yi mana shimfiɗa mu ji me ka fahimta matsayin ku na masu shimfiɗa wato abin da yake faruwa mm. idan ƙasa ba an dade ana badakala an dade ana ciwa an dade ana irin wannan rashin bin doka mm. to idan aka zo aka ce to za a yi gyara dole a samu irin wannan tsokacin dole a samu irin matsalan da muka samu amma in ba haka ba inda ƙasa ne wanda ake bin tsari ake bin doka kuma abubuwa suna tafiya daidai ai ba matsala ta tare da budget mm. budget dama yawanci ya kamata wata na tara kafin shekaran ya kare mm. kun tsara abin da za ku yi na shekara mai zuwa yan mm. za a kai majalisa a tsakanin wata biyu biyu da rabi sun zauna sun harhaɗa sun amince da wannan kudin sun mayar wa bangaren zartarwa ya sa hannu wata daya ko na biyu an ka dawo aiki sai a fara aiwatarwa to amma abu ne idan ka duba akwai son rai akwai kuma wato rashin damuwa da talaka mm. da kuma cuwa da cushe da wane ne aka yi to sai kaga duk abin da aka gina ta akan karya mm. ko rashin gaskiya to dole a samu matsala shine matsalan da muka shiga in ba haka ba don me ba za mu samu bajetin na a ce september an kai kafin december wata ya kare an gama komai shekara na farawa daga january zuwa karshen kuma december zuwa ashirin da wani abu an gama mm. cycle din kenan wata goma sha biyu amma idan ka duba yanzu kaga wata na biyar ne shekarar da ya shige ma haka kai aka yi mm. ringa wannan cece kuce din nan mm. shekarar na biyar yanzu a har yanzu ma fa ba san maci tuwo ba san miya ya kare dan ba riga an gama ba to amma amma me alfanu yanzu a yi daga wata daya biyu mm-hmm. uku hudu din nan da an sa hannu a budget nan to kaga ya koma baya eh to barin tambaye ka eh, kai magana cewa inda an yi a farko ka misali farkon wata shekara zuwa karshen shekara daidai kenan menene babban amfanin aka yi haka misali kafin mu je ga illar kuma aka yi samu yawa ai babban mm. amfanin da na gama ai da january ne yanzu kaga abubuwan da ya kamata a yi wannan kasafin kudin nan mm. wata hudun na wasu ma mai in hanya ne ma ko gada ne ko mm. makaranta ne ko asibiti ne alal misali mm. da an riga ko an gama ko an yi nisa mm. to kaga yanzu wata hudun nan an zauna ba yi wannan abun ba duk da yake an amince a kashe wani kaso na cikin tattalin ah, na cikin ah, kasafi na shekaran da ya shige to amma ba bara ba ah, shi shugaba Buhari bai sa hannu kasafin shekarar 2016 ba sai ga watan mayin mayu mm. to ba kenan ya taho har zuwa wannan watan ba na mayu mm. biyar ga wata ba to eh shi ne nake gaya miki yayi mm. amma ba haka aka so ba ai cece kucen nan bai kamata ana samu bai kuma wannan cycle na bajin namu ai idan ka aka duba ai wata goma sha biyu na january zuwa december ne ai matsala ne yake sa har muke zuwa wannan wata na biyar wata na hudu na wata shida din a hmm. dokance ai abin nan lissafin mu namu na shekara daga january ne zuwa zuwa karshen shekara hmm. kin ga kuma ba akwai wani darasi ba a cikin abin da ya faru shekaran da ya shige ai har yanzu abubuwan da aka yi din nan eh. har yanzu na ga ba ba ba mu fita a cikin shi ba eh, yanzu kai kai a matsayin yau wato kai yau mu je maganar darasin dokan ne ba wani abu bane eh mallam abakar mu je maganar darasin a matsayin ka na wanda ya san tattalin arziki kuma kuke fashin baki akai abin da aka yi a bara din akan kasafin kuɗi wata babban illa yi wa Najeriya wanda zaka iya nuna ma kila masu saurare mm. eh, babban illan kaga ayyukan da ya kamata a karasa wannan shekaran da aka yi ba ba kuma har yanzu an ci gaba da wannan wannan aiki ana gira ana gira wannan tekon nan kuma abin da babban illa shi budget na Najeriya idan aka duba tattalin ɗari tattalin arziki irin na Najeriya ko ma ce kasashe masu fafutukan tasowa kasashen mm. da yake wanda yake ake cewa developing economy mm. idan aka duba kusan yawan yawanci an dogara ne akan kasafi mm. ko kasafin na zai zo ya kawo policy na kan wato haraji mm. ko haraji shiga import duty ko shiga da kayaki ko export ka gane ko mm. ai kawai ba zancen kuɗi budget ɗin najeriya yake zuwa ba yana zuwa da wasu abubuwa tsare-tsaren da ya fi karfin bajet din nan yau da yawa za ka gani kamfanoni kama idan shekara ya zo kafin ya bajet za ta bari mu tsaya bari mu ga menene budget. wannan gidajen nan rashin tabbas yake kawo a wato tattalin arziki kuma abin da baya son rashin tabbas ba irin tattalin arziki musamman tattalin arzikin da yake bukata jari daga kasashen waje hmm. to illan kenan da zaka gane to hmm. mana abubakar kaman wannan kasafin kuɗin da ake jira gobe hmm. kana ganin ta yaya talaka zai amfani da shi idan tun da maganar manyan kuɗaɗe ake ya aka karkasa shi ma talaka zai same shi To ai sa na ce dan iya dariyan da dan iya ya bani eh, kenan eh. idan aka duba kasafin nan har yanzu ba eh. kasafin a kasan nan mm. kusan kashi kusan saba'in mm. yana tafiya ne kan aiwatar da aikin gwamnati shine biyan albashi hmm. biyan tafiye-tafiyensu hmm. biyan motoci da kwamfuta kwamfuta duk shekara hmm. ana kai katawa ofis din mai yiwa kwamfuta da aka zai shekara biyar ba canja ba amma kana duba bajetin ƙasar nan kowane shekara za ka ga kwamfuta abubuwa ni da tun da na zo da tawa nake aiki lafiya lokacin saboda haka abin da zai je wajen talaka din har yanzu ba abin da za ka zo ka gani ba ne shine abin da shi abin da ya kamata ya zo to amma ya ya kamata ya ya kamata talakan ne hura idan mm. capital capital project da mm. mu ka bani wannan sunan shi capital wato manyan mai aiki mm. to zai zabura zai zabura a ah, tattalin arziki din to ire abin da zai taimaka talaka asibiti mai kyau makarantun da yake dan talaka zai je ya ingantaccen mai ilmi ire ire wannan ne shine zai taimaka talaka kuma a kamfanonukan da aka rurrufe nan a samu a buɗe su kaga bangaren ah, wutan lantarki inda kowannen bangaren ne za a samu yau a gyara shi a ce ana samun wutan lantarki awa goma sha takwas zuwa ashirin a tabbatacce saka hmm. da yawa masana'antu sun tashi da an rage wannan kashe kudin nan da karamin generator i pass my neighbor da hmm. sauransu so ai abun da zai amfani talaka kenan amma dan an biya hmm. albashi an zagura talaka wani abu ya ja ya maula wannan ba shi bane ake yabin nan kuma duba bangaren noma bangaren masana'antu matatun nan mm. da matakai mm-hmm. duk sunan a rufe suke kaga da an duba wani irin abin da aka gyara bangaren lantarkin nan mm. kuma aka zo aka taimaka wato aka ba da bashi mai ruwa da ba yawa wato interest ɗin yawwa mm. aka zabura kuma babban maganan malam da malamai muddin ba mu fara amfani da abin da muke sarrafa a cikin gida ba mm-hmm. kamar abinci ne tufa ne mhm. keke ne mhm. babur ne in dai ba mu dawo cikin gida mun fara amfani ba muna shigar da komai daga ƙasar waje to wallahi aikin baba giwa za mu ci gaba da yi wato sai mun zama producers masu yi kenan ya kamata su nuna misali mm. to mm. shi ne abin da zai fidda mu. Eh, to misali yanzu zaka ga cewa wannan shekara da kai maganan su ilimi su asibiti na ga ilimi marin ya samu kaso mai yawa wannan karan ana wannan da ake eh, magana. Eh, kaman UBEC ne ta eh, samu eh, UBEC ne ta samu biliyan 92 ta biliyan. Mm. Eh, ga kuma ita ilimi mm, kuma fannin ilimi ya samu biliyan 50 naira. Ma'aikacin ilimi kenan banda UBEC. Eh to ai ba wai kasafin bane a ina kuɗi ana fitar da kuɗin ne an yi kasafi. Ai na gaya muku ba lalle ba ai kasafi shi ba wai ai kasafin bane ai. Hmm. Ina kuɗin a samu kuɗin da za a fitar ai aikin shi ne magana. To ya za a iya zama ba hangen dala ba. Ina ma ke ba ah, samun kuɗin kasafin. Eh, za a samu na farko tukun eh, za a samu a rage wannan sace-sacen da ake yi na farko. Mm-hmm. don yawanci zaka gani budget ma yawanci an sa an fara shi ne daga son rai son rai na wasu mutane cewa to wannan bana fa ga abin da zamu tusa ga abin da zamu daura to daga nan za a fara daure daure nan a mm. daina wannan abu mm. na farko kenan a duba irin abin da bai kamata a yi ba akwai akwai wani abin da ake cewa ko ba a yi fata kai ba akwai mismanagement and misapplication mm. mutum zaka gani zai ce ma shi baya bai ai bai sata ba mm. bai yi cin hanci da rasha ba to amma duke mutane ya dauka mm. abin da ya kamata ya je wanda zai kawo eh, rayuwar mutum ya yi kyau don ya je wani abu daban mm. to mala bakar eh. eh. to daga karshe. Um, gobe in alal misali eh, budget din to in aka gaza in majalisa ta gaza gabatar da shi wannan kasafin yadda ya kamata me zai faru kuma ga wa'adin kasafin kuɗin bara ya kare a makon mm, da ya gabata to ina za a samu kuɗaɗen da za a yi aiki eh, da su to kana da minti eh, ko kasa to to minti da ai a Najeriya komai zai faru amma yin a kasan da kuke ne gobe ne za a rufe gwamnati mm. amma a Najeriya amma Najeriya za a samu kuɗi da za a bude a mm. ci gaba da abun nan mm. tunda ba bin doka eh to bin doka dai shine babban matsalar mu kenan to mun gode sosai Abubakar Ali lokaci ba zai bar mu ba To kun ji fa da mu da masu sauraro gaba ɗaya ta fashin bakin abokar Ali kenan masanin tattalin arzikin kasa mm. da ya kara mana haske. Sai mu ce mun gode kwarai da ya samu bamu lokaci Maryam da Safinatu yanzu kan dole mu tattara. Eh, amma menene babban abin da kika ɗauka a cikin maganganun da to da ya kamata mu kara zage damtse dai a kasan mu dai mu kishin kasa ce eh kwarai eh, da eh, gaske to ma wannan kalla kenan mm. amma inda na fi kallon abin kamar magana da ya ta karshe ya ce magana bin doka eh. daga majalisar har fada shugaban kasa har al'umma da kowa da kowa da wanda kudin zai fito daga wurin su da wanda zai shiga wurin su mm, amin amin to da fatan za a kasance da shirin yau da gobe in Allah ya kai mu gobe inda mm. za mu sake dawa da wani sabon shirin a madadin Maryam Bashir Bagaji Safinatu Sodangi sai kuma kuma Julie Leathers Gresham wadda ita ce ta haɗa mana ko kuma ta bada umarnin shirin da injiniyan mu Neo Vasco sai kuma wanda ya sada mu a Facebook Live Ibrahim Jarmai. Ni Usman Ahmad daga nan sashin Hausa na murya Amurka a Washington DC ke cewa Allah ya tabbata mana da alkhairinsa. Mu zama lafiya. Ta bincike ta tsaro zance ba ruwanta a yau da malalace yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari.